Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 16 ga watan Maris na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai. amma kuma mai zuwa idan allah ya kai mu shugaban amurka joe biden zai tafiya zuwa brazil domin halartar taron neto a wani jawabi mai sosai da ya gaban majalisar dokokin Kanada shugaban kasar ukraine ya nana ta kiran da ya yi na a hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar ukraine haka kuma za a ji cewa yawan samun masu kamuwa da cutar corona virus a kasar china ya sanya adadin waɗanda suka kamu da cutar a birnin beijing zuwa matakin da ba a gani ba cikin shekaru biyu kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun hallaka wani babban jami'in 'yan sanda wato DPO tare da wasu jami'an tsaro guda bakwai a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. da suka zagaye station ɗin suna ta halbe halbe da yan sanda da yan banga su mm. halba su halbe su ana nan sai suka halbi dpo don gaskiya sun kashe dpo sun kashe shi bancin sun kashe shi kuma sai suka kone shi ta hannu yayin da wasu alkaliman hukumomin jamhuriyar Nijar suka nuna cewa kashi hamsin cikin ɗari na al'ummar ƙasar a yankunan karkara na fama da rashin ruwan sha ko karancin sa. Ƙungiyar rediyo tare da haɗin gwiwar gidauniyar Nur sun gudanar da taron masu ruwa da tsaki aro ne don mu gaya mutane jama'a wani alkawari shugaban kasa ya ɗauka muka kira minista na ruwa ya gaya mana yaya suka tafiyar da haraka da abin da shugaban kasa gaya musu ya kamata mu sani mu san abin da ake yi don mu tabbatar da cewa ana yi ko ba a yi to muka zo muka ce kuma masu wani shuni ku zo gaya mana me ya kamata kuma ku kawo goyon bayan ku cikin wani tahiya. Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, shugaban Amurka Joe Biden zai tafiya zuwa Brussels inda zai shiga wani babban taron kungiyar tsaro ta NATO da zai gudana ranar 24 ga watan Maris. Wata ɗaya bayan da Rasha ta mamaye makwabce ta Ukraine. Sakatariya labaran fadar White House Jan Saki ta sanar da shirin balaguran na Biden sa'o'i bayan da sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ya kira taron yana mai cewa mambobin ƙawancen za su tattauna game da mamayar da rasha ta yi wa ukraine da bayar da goyon baya mai ƙarfi ga ukraine da kuma ƙara ƙarfin matakan tsaro na nato biden ya faɗa manema labarai da yammacin jiya talata cewa mamayar da putin ya yi wa ukraine ya haɗa kan mutane a duk faɗin duniya a yau laraba ne ake sa ran gwamnatin ƙasar za ta sanar da ƙarin matakan bayar da agaji bayan jawabin da shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya yi gaban majalisar dokokin amurka a ɗaya ɓangaren kuma a wani jawabi mai sosa rai da ya yi gaban majalisar dokokin kanada shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya nana ta kiran da ya yi na a hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniya ukraine inda ya nemi 'yan majalisar da su yi tunanin in ana kai wa garuruwan garuruwansa harin bam a kashe mutanensu. A cikin jawabin ta faifan bidiyo, shugaban na Ukraine ya zargi sojojin Rasha da rusa komai gine-ginen tarihi da makarantu da asibitoci da ma gine-ginen gidaje. Tuni sun kashe ƙananan yara a Ukraine bakwai in ji Zalaski. Ya ci gaba da cewa ba wani abu mai yawa muke nema ba, muna neman adalci, a ba mu goyon baya na gaske wanda zai taimaka mana mu yi nasara, mu kare kanmu don ceto rayukanmu, wanda hakan ya sa ya sami yabo daga 'yan majalisar. Ya sake nana ta kiran da yi na a hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniya Ukraine don dakatar da ruwan bama-bamai. Ƙasashen neto ciki har da Kanada sun yi watsi da shawarar saboda fargabar za ta kai ga faɗaɗa rikicin. Yawan samun masu kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar China ya sanya adadin waɗanda suka kamu da cutar a birnin Beijing zuwa matakin da ba a gani ba cikin shekaru biyu. Lamarin da ya haifar da kulle a wasu yankuna masu matuƙan muhimmanci a fannin tattalin arziki da kuma haifar da damuwa game da tattalin arzikin duniya baki ɗaya. Tattalin arzikin da ya riga ya fara taɓarɓarewa daga hauhawar farashin kayayyaki da kuma yakin Ukraine. Gwamnatin ƙasar China ta sanar ranar Lahadin ta gabatar cewa za a rufe birnin Shenzhen da ke lardin Wandong na kudancin ƙasar na tsawon mako guda an sanya dokar hana zirga-zirga a lardin jilin da ke arewa maso gabashin kasar ciki har da birnin changchun mai masana'antu a ranar talata jami'ai a birnin lanfang da ke kusa da birnin beijing sun ba da sanarwar ɗaukar wani sabon mataki na kulle kamar yadda jami'ai a dongon wani birni a lardin wandong suka yi akwai kuma shaidun da ke nuna cewa kwayar cutar na yaduwa a wasu san kasar lamarin da ya haifar da hasashen cewa za a iya ƙara ɗaukar matakan kulle. To madalla an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun harkokin tsaro a Najeriya. Wasu 'yan bindiga sun hallaka wani babban jami'in 'yan sanda wato DPO tare da wasu jami'an tsaro guda bakwai a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa maharan ɗauke da bindigogi a kan babura sun afkawa ofishin 'yan sanda na garin Nasko da ke karamar hukumar Magama. Ga wakilinmu Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani. 'Yan bindiga sun hallaka wani babban jami'in 'yan sanda wato DPO tare da wasu jami'an tsaron kimanin takwas a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa maharan ɗauke da manyan bindigogi a kan babura sun auka ofishin 'yan sanda ne na garin NASCO, hedikwatar karamar hukumar ta nasco a jihar niger inda suka buɗe wuta da ya yi sanadiyar mutuwar wannan dpo da sauran 'yan sandan wani shaidun gani da ido daga garin na nasko da ya tsallake rijiya da baya ya kuma nemi a ya sunansa ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali da suka zagaye station din suna ta halbe-halbe da yan sanda da yan banga su mm. halba su halbe su ana nan sai suka halbi DPO don gaskiya sun kashe DPO sun kashe shi bancin sun kashe shi kuma sai suka kone shi ta hannu sun kone shi kuma suka kone eh, suka kone mota da mashin guda. To rundunar 'yan sanda ta jihar Niger dai ta tabbatar da kai wannan mummunan hari. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala kurias ya ce mutane takwas ne aka kashe a ciki har da 'yan sanda guda uku tare da wannan dpo mai suna umar muhammad ɗakin gari sauran kuma jami'an tsaro ne na 'yan banga ta suka shiga station kawai suka engaging da dpo na vigilance vigilante around yanzu kamar mutum ka kashe a wurin mutum takwas ok takwas ok hmm, police guda uku da others da so amma yanzu kamar wani hali wurin yake yanzu eh to yanzu earlier on have when we send reinforcement of other security against the police uh, tactical team namu muka aika zuwa wajen. Tuni dai ita ma gwamnatin jihar Niger ta yi Allah wadai da wannan aika-aika. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce duk da yake ya zuwa lokacin hada wannan rahoto ba su da cikakken bayanin abin da ya faru a garin na Nasko, amma gwamnati na gudanar da bincike a kan lamarin. Domin idan irin wayannan 'yan ta'addan sun shiga ƙauye ko gari kamar irin abin ga mutane suna watsewa, saboda haka ba za ka san waye ne ya gudu ba ko ko waye ne ya samu rauni ko na ba. So idan nan zuwa gobe na tabbata duk wanda ya bi wani wuri ma ya je wani wuri ya dawo. Masu nazari akan sha'anin tsaro dai na hasashen cewa wannan tamkar wata ramuwar gayya ce 'yan bindigar suka kai bisa la'akari da yadda jami'an tsaron suka fatattaki 'yan ta'addan tare da kashe ɗaruruwansu a cikin 'yan makonni biyu da suka gabata a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir ba tsare da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ga Sarfila Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Fiye da watanni shida bayan janye sojojin Amurka na ƙarshe daga Afghanistan. Barazanar da kungiyar ISIS ta yi a Afghanistan na ƙaruwa ko da yake sabbin alƙalman leƙen asiri sun nuna cewa gargaɗin da aka yi tun farko na cewa ƙungiyar na iya kai farmaki kan amurka da ƙawayenta nan da wata mai zuwa yana nan bayanan likin asirin daban-daban daga amurka da wasu ƙasashe sun yi gargaɗin cewa ƙungiyar da aka fi sani da isis korasan ko isis k ta kusan ninka karfinta zuwa sama da mayaka dubu hudu a lokacin da taliban ta karbi ikon afghanistan a bara kwamandan dakarun amurka a gabas ta tsakiya da kudancin asiya ya faɗa jiya talata cewa ba tare da ci gaba da matsin lamba daga dakarun amurka da na afghanistan da ke samun goyon bayan amurka ba ƙungiyoyin ƙawayen isis na ƙarfafa mata gwiwa mun damu da yanayin ci gaban isis ke in ji janar kenneth mckenzie ga 'yan majalisar dokokin amurka sai dai yayin da ƙungiyar isis kurasan ke ci gaba da kasancewa cikin hatsari kungiyar ba ta yi saurin murmurewa ba kamar yadda wasu jami'an amurka suka ji tsoro tun farko daga ƙarshe an kashe 'yan jarida pia zakwiski da Oleksandra Kushino lokacin da suke neman labarin yakin Ukraine a ranar Litinin a wani harin da ya raunata wakilin gidan talabijin na Fox News Benjamin Hall. Tashar talabijin ta Fox News ta Amurka a jiya talata ne sanar da cewa mai ɗaukar hoto Zaksuki ya mutu a Ukraine. kushno ɗan jarida ɗan ƙasar ukraine mai shekaru 24 shi ma an kashe shi a wannan harin zaksuski mai shekaru 55 an kashe shi ne lokacin da ba mai afka motar da ma'aikatan labaran ke ciki a horenka kusa da kiev a cewar wata sanarwa da aka raba ma'aikatan gidan talabijin ɗin an kuma kashe kushinova ɗan jarida ɗan ƙasar ukraine da ke tare da su a lokacin in ji anton grashchenko mai baiwa ministan harkokin cin gida na ukraine shawara a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar inda kungiyar rijiya mai fafutuka samar da ruwan sha ta shirya wani taron haɗin gwiwa da gidauniyar nur ta uwar gidan shugaban ƙasa hajiya hadiza bazum da nufin tayar da hukumomi da masu hannu da shuni daga barci akan maganar samar da wadataccen ruwan sha mai tsafta ganin yadda samun ruwan shan ke zama babban jidali a wasu yankunan ƙasar ta nijar wakilin murya amurka a yamai silan mumun barma ya aiko mana ƙarin bayani alkalman hukumomin nijar sun yi nuni da cewa kashi hamsin daga cikin ɗari na al'ummar ƙasar a yankunan karkara na fama da rashin ruwan sha ko kuma ƙarancinsa duk kuwa da cewa batun samar da ruwan sha na daga cikin matsalolin da 'yan siyasa ke shan alwashi a kansu a yayin yakin neman zaɓe saboda haka ƙungiyar rijiya ta haɗa gwiwa da gidauniyar nur wajen shirya wannan taro da ya haɗa masu ruwa da tsaki akan maganar albarkatun ruwa don an karar da su halin da ake ciki usman dambaji shine shugaban wannan kungiya aro ne don mu gaya mutane jama'a wani alkawali shugaban kasa ya ɗauka muka kira minista na ruwa ya gaya mana yaya suke tafiyar da haraka da abin da shugaban kasa gaya musu ya kamata mu sani mu san abin da ake yi don mu tabbatar da cewa ana yi ko ba a yi to muka zo muka ce kuma masu da shuni ku zo ku gaya mana me ya kamata kuma ku kawo goyon bayan ku cikin wani tahiya muka ce 'yan kasuwa ku zo cikin ruwa ku sa kuɗi ku samu kuɗin ku ku taimaka ma talaka sha ruwan sha kuma ku bada aiki to shine muke so kowa ya gane ruwa abu ne mai muhimmanci ƙasa ba ta ci gaba idan ba a ba talakawa ba ruwa suka sha. Samun ruwan sha mai tsafta 'yanci ne da kundin tsarin mulkin Nijar ya tanadi domin jama'ar kasar wacce a ɗaya bangare ta rattaba hannu a kan yarjejeniyoyin ƙasa da kasa a wannan fanni. Mafari kenan aka yi tunatarwa a yayin wannan zama. Shugaban kasa ya ce kan ruwa ya zamanto harkar siyasa ba a baku ruwa ba don mu ku wani ba ya ce a'a ruwa na kowa ne doka ta ce a ba kowa ruwa sha kenan idan za a yi planification na ruwa bai kamata ba a ce an yi wasu jiha ta yi wata jiha bai kamata ba a ce wannan an bata musu saboda su siyasa ba to shine a tsaya tsayan daka mu mu tsaya mu haki 'yan horon hula journalist dan abin ya tafi da kyau. Ministan albarkatun ruwa Adamu Muhammad ya jaddada aniyar gwamnatin Nijar wajen karfafa hanyoyin samar da wadatar ruwan sha kafin nan da shekarar 2030 kamar yadda ta kudurta a shekarar 2017 ta hanyar wasu kundayen da ke kunshe da tsarin ayyukan inganta wannan fanni. C'est accelerate l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement domin bin diddigin shawarwarin da aka bayar a yayin wannan taro kungiyar ta reshiya ta nada shugabar gidauniyar nur wato uwar gidan shugaban kasar nijar hajiya hadiza bazum a matsayin jakadiyar al'umma mai fafutukar samar da ruwan sha da inganta sha'anin tsafta. le plaidoyer tous ta ce na ɗauki alkawalin shigar da waɗannan bukatu kuma zan tayar da dukkan masu ruwa da tsaki na cikin gida da na waje daga barci domin cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan babbar niyya. Pour que cette rencontre marque le point de départ d'une forte mobilisation pour l'accès à l'eau. Gudanar da wannan taro a wani lokacin da kasashen duniya ke shirin halartar babban taron ruwan sha da za a fara a ranar 21 ga watan nan na Maris a birnin Dakar na kasar Senegal wata hanya ce ta tattara bayanan da za su janyo hankulan masu hannu da shuni su ɗauki halin da ake ciki a nijar da mahimmanci. yayin da kuma ake shirin bukukuwan karrama ranar ruwa ta duniya kamar yadda aka saba a ranar 22 ga watan maris ɗin kowace shekara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 25 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma Za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. yayin da aka so mu ɗaura haramin tunkarar babban zaben najeriya na shekara ta 2023 ana ci gaba da tafka muhawara kan tsarin karɓa karba da yankin da zai karbi ragamar shugabancin kasar. Wannan gangancin da za mu yi tsalle na biyu yanzu za mu yi tsalle na uku shine a ɗauki mulki a baiwa kudu. Jama'a Assalamu alaikum. Duk da yake dai har kawo yanzu jam'iyyun siyasar Najeriya ba su kai ga bayyana 'yan takararsu ba na zaben shugaban ƙasa mai zuwa. Alamu na nuni da cewa akwai yiwuwar 'yan takarkarun su fito daga yankin kudancin ƙasar. Domin zaɓen wanda zai gaji shugaba Muhammadu Buhari dan yankin arewa da ya kwashe tsawon shekaru takwas bisa karagar mulkin ƙasar. wannan lamari na ƙoƙarin juya akalar mulkin ƙasar zuwa yankin kudu bisa tsarin karɓa-karɓa yana ci gaba da haifar da muhawara a tsakanin 'yan ƙasar inda tsohon ɗan siyasar nepo Hussaini garibo yake ganin babu dalilin da zai sa 'yan arewa su bari mulki ya kubuce musu domin kuwa a siyasa ai sarkin yawa ya fi sarkin karfi yaranmu ina mota na ga an sauke yaranmu an daga idansu a rana suna kallon rana sama saboda za su tafi kasar ibo ake gana musu azaba haka can za a je a ranga su a tofa musu yawa ce ina boko haram so amma yanzu ba a yi mun yadda muna shan wuya wannan ba da ja to amma idan muka sake komawa ruwa wannan gangancin da za mu yi tsalle na biyu ba yanzu za mu yi tsalle na uku shine a ɗauki mulki a baiwa ni ban na suka dan kudu ya fito dan arewa ya fito a kowace jama'iyya ai primary election a zo a yi zaɓe wanda Allah ya ba shi ya da kuriya a mutane ai sun suka zaba kuma kuma mai shafe su suka jiwo amma a ce an yi zaunin an bai wani guri wai wani guri ba su da haƙi kuma ƙasar su ce suna da yanci wata akan me to sai dai kuma tsohon gwamnan jihar Kano sanata Ibrahim Shekarau yana da ra'ayi bamban domin a ganin sa maslahar zamantakewa ya kamata a baiwa muhimmanci a tsari irin na Najeriya wato ya kamata shimfiɗar da zan yi mu yadda har yanzu a ƙasar nan muna da ƙaiƙayin yadda da juna kuma tilan ne tun da allah ya haɗa mu ƙasa guda mu yi duk da za mu a hankali na yadda da juna ɗin nan mu rungumi juna wato kowa a ba shi dama ya ji cewar da ƙabilarsa da addininsa da yankinsa su ma 'yan najeriya ne kuma a ba su dama ga dai president misali ka zaɓe shi daga kowane yanki ba ba wani fitaccen riba da garinsa suke ci da ta fita kowa yanzu president buhari yana president shekara shida talakan daura yana nan a talakan sade yadda ya tabi shi ko in ka tauki jonathan in ka je yana guwa ƙauyensu har yanzu talakan yana guwa yana nan a ƙauyen tare in ka je a bekuta obasanjo ya yi shagari ya yi har gobe in ka je ƙauyen shagari akwai talakawa masu wahala so abin na farko da ni nake kira yan najeriya mu gane shi ne kada mu ta rigimar sai dan gari na domin in dan garin haka ya zama bai aiwata da abin kirki ba mai amfanin sa a'a mu kalli me za mu fara tunani da zai haifar da yarda da zaman lafiya tunda har yanzu riri ta tafiya ta mu muke haɗu nan da aka yi mana wanda ba tafi shekara ɗari da ɗori ba an haɗo kudu da arewa gabas da yamma an ce najeriya ce so abin da ni na yadda da shi shine mu yadda da wannan karɓa-karɓa yadda za mu yadda da juna idan ka ɗauki arewa mafi yawancin mutanen arewa musulmi in ka ɗauki kudu in kasa za ka yi mafiya yawa kiristoci ne to ba yadda za ka tsinke wannan rayuwar ta addini daga rayuwar siyasar mutane idan ba ka ririta wannan kudu da arewa ba za ta zo ta zama an kalle ta matsayin musulmi da kirista to wannan zai zame mana illa na fahimce ka dai kenan kai kana goyon bayan karba karba kamar yankin arewa ta yi ta yi a miƙa ma to amma ya zama na cewar kowace jam'iyya ta kalli yanayin ta. yanzu a apc misali dan arewa bahaushe musulmi ya shekara takwas mu jingine zancen ya yi daidai ko bai daidai ba ya iya ko bai iya ba wannan abu ne na ra'ayin da kowa yana da dalilinsa amma wakilci na mutum ya ji cewa nasa ne ike yi yana da muhimmanci domin idan ka haramta masa wannan ba za ka hana shi ji a ransa cewa wato shi ba kowankwa ba ne kenan kuma adalci ya tanadi ko mutum ɗaya ne cikin miliyan guda ya daga ɗan yatsa ya ce a dinga ba shi dama shi ma saurare shi kada a yi amfani da kalmar nan ta bahaushe sarkin yawa ya fi sarkin karfi in ma kana da yawa to ka kalli kuma mai rauni kai masa adalci a ra'ayin mai sharhi a kan lamuran siyasa bashir baba akwai wani babban abin lura a tafiyar siyasar najeriya ba wani abu ne ja wannan ba man sali a duk al'ummomin najeriya arewa ce kadai ba ta da alkibla alkibla dan arewa kadai ya samu mulki in ya samu mulkin kuma abin ban takaici bai ko san menene zai yi da shi ba akwai sauran al'ummomi abokanan zamantakewar mutanen arewa akwai abin da ake kiransa blueprint wato kundi wanda ya zayyana bukatun al'ummominsu da kuma bukatun shiyoyinsu amma dan arewa haka yake zaune kara zube ba ko alƙibla sai dai kamar yadda na ce neman mulkin in aka samu mulkin ko ba a san me za a yi da shi ba ga ƙungiyoyi nan masu kiran kansu masu tutiya da rajin kulawa da al'umuran arewacin najeriya irin su acf da iri-irinsu taron tsintsiya ba shara a makon nan da ya shige ne mata suka yi tururuwa a majalisar dokokin najeriya a wata zanga-zangar nuna rashin jin daɗinsu akan kin shigar da wasu bukatunsu da majalisar ta yi a cikin kundin dokokin kasar musamman waɗanda suka shafi sha'anin zaɓe da siyasa matan na najeriya na buƙatar majalisar ta yi wata doka da za ta ba su kashi 35 bisa ɗari na mukaman siyasa da na jam'iyyu da kuma wasu dokoki da suka danganci zama ɗan ƙasa ko ɗan asalin yanki to sai dai a ra'ayin masani kimiyyar siyasa a jami'ar bayero da ke kano dr sa'idu ahmad dukawa akwai batu a ƙasa a cikin wannan bukata ta matan idan ka ce za ka ware wa mata wasu kujeru matsala ta farko ita ce waɗanne ƙananan hukumomi za a ware wa mata waɗanne ne za a bar wa maza ko kuma a bar su na buduka matsala ta biyu idan ba a samu mace ba wacce take da sha'awar ta tsaya take da niyya kuma ta cancanta ta tsaya a wannan ƙaramar hukumar shi shikenan wannan ƙaramar hukumar ta yi asarar kujerarta ko kuma a'a in an rasa namiji ya hau to ba dama inda aka sa tsarin mulki shikenan ba dama kaga a dalilin haka bai kamata kenan ka sa tsarin mulki ba har yanzu dai a makon da ya gabata majalisar dokokin najeriya ta yi watsi da bukatar da shugaban kasar muhammadu buhari aiki mata na yin gyara tare da cire sashe na 84 na dokar zaɓe da ya tilasta wa dukkan masu rike da mukaman siyasa yin murabus idan har suna bukatar tsayawa takarar zaɓe. tsohon ɗan majalisar wakilai nasiru garba ɗanciye ya ce majalisar na da hujjar ɗaukar wannan matakin dama su ma 'yan majalisar suna da tasu bukata ai wannan ya daidai da bukata su cewar za su tsaya takarkaru da wasu daga cikin mutanen nan da ya kamata eh, su sauka daga ofis idan suka bari suka yi takara da su suna kan mulki to akwai matsala su ma dalilin da sa suka toge idan suka ce to ba su yadda ba za su yi ba kenan ba za a iya cewa ba dan a tsaftace tsari suke wasu makiya sun yi amma ka san mu kasan nan muna amfani da damammakin da doka take bayarwa sai mu kara da shi sai mu kawo bukatunmu in dai har an yi aiki da shi za a ga canji amma matsalar ita ce ƙasan nan muna da dokoki masu kyau dokoki na hankali amma matsalar ita ce ba ma aiki da su. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Sale Shehu Ashaka. bi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla a gaida Murtala Faruku Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice. A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, shugaban Amurka Joe Biden zai tafiya zuwa Brussels inda zai shiga wani babban taron kungiyar tsaro ta NATO da zai gudana ranar 24 ga watan Maris. Wata ɗaya bayan da Rasha ta mamaye makwabce ta Ukraine. sakatariya labaran fadar white house jan saki ta sanar da shirin bulaguran na biden sa'o'i bayan da sakatare janar na nato jens stoltenberg ya kira taron a ɗaya ɓangaren kuma a wani jawabi mai sosa rai da ya yi gaban majalisar dokokin canada shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya nanata kiran da ya yi na a hana zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniya ukraine inda ya nemi 'yan majalisar da su yi tunanin in ana kai wa garuruwansa harin bam a kashe mutanensu. A cikin jawabin ta faifan bidiyo, shugaban na Ukraine ya zargi sojojin Rasha da rusa komai, gine-ginen tarihi da makarantu da asibitoci da ma gine-ginen gidaje. Tuni sun kashe ƙananan yara a Ukraine bakwai in ji Zalaski. Yawan samun masu kamuwa da cutar corona coronavirus a ƙasar China ya sanya adadin waɗanda suka kamu da cutar a birnin Beijing zuwa matakin da ba a gani ba cikin shekaru biyu. lamarin da ya haifar da kulle a wasu yankuna masu matukan mahimmanci a fannin tattalin arziki da kuma haifar da damuwa game da tattalin arzikin duniya baki daya. Tattalin arzikin da ya riga ya fara taɓarɓarewa daga hauhawar farashin kayayyaki da kuma yakin Ukraine. Gwamnatin ƙasar China ta sanar ranar Lahadin ta gabatar cewa za a rufe birnin Shenzhen da ke lardin Wandong na kudancin ƙasar na tsawon mako guda an sanya dokar hana zirga-zirga a lardin jilin da ke arewa maso gabashin kasar ciki har da birnin changchun mai masana'antu to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 7 kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfil hashim gumel da ya taya na gabatarwa sai kuma Solomon Abu da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.